نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله مروكة سركي لإيقان ساعة قدر ورسا يا قدر من الكي قبل كراتون ولا لساتي نام من شرح الأصول الثلاثة wanda Muhammad ibn Abdul Wahhab ya wallafa sannan kuma Muhammad Hassan ya mishi sharhi a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Sayan a nan fage cikin jihar Kano yau darasi mu shine na ɗari biyu da tara kuma na ƙarshe insha Allah a cikin wannan littafi a yau Alhamis takwas da watan safar takwas, wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan bakwai dubu biyu da da miladiya don bambanta ba kamar yadda ɗan uwa yake nuna mana kwanan watan da muka fara yau kusan shekara bakwai kenan da muka fara wannan littafin wanda yanzu muka kawo ƙarshensa malam ya rufe littafinsa na usulun talata da wannan hadisin na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake ra'sul amri wa umuduhu wa zirwatu sanani domin wannan hadisin yayi magana akan waɗannan al'amura da shi Muhammad bin Abdul Wahhab ya rufe littafin shi da ra'sul amri ne kan al'amari wa umuduhu ko ne ginshiƙansa wa zurwatu sananihi me ya kwakwoluwar tozarsa ƙalar musalli rahimahullah mawallafin wannan littafin muhammad bin abdulwahab yake cewa wa fil hadith a cikin hadisi ya zo wanda imam muhammad da imam tirmidhi suka fitar wanda imam albani ya inganta shi wanda yake cewa ra'sul amri al-islam kan al'amari shine musulunci shine asali shine wanda yake dauke da komai wa umuduhu ginshiƙen kuwa da suka riƙe musulunci as-sala ita ce sallah wa zirwatu sanamihi ƙwaƙƙoluwar tozarsa al-jihadu fi sabilillah shine jihadi fi sabilillah Allahu wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace Allah ne mafi sani kira da aminci Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayen gidansa da sahabbansa ashabu yace khatama al-musannif rahimahullah hadhihi ar-risalah al-mubarakah bi hadha al-hadith ash-sharif fi wasiyati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li mu'adh radhiyallahu anhu yace mazala sallallahu mawallafin wannan likafin ya rufe wannan risala mai albarka da wannan hadisi wanda yake mai girma wasiyar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa Mu'adh bin Jabal bayyana fi hadhihi wasiya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wannan wasiya anna ra's hadha al kan wannan al'amarin gabaki daya wa aslu da asalinsa huwa al-islam shine musulunci ai annuqu bishahadatayn mutum ya furta cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wane ne ya fuska mafi kyawun addini ga wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah madaukakin sarki ya fuskantar da kansa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautayi wattaba millata ibrahim hanifa kuma ya bi annabi ibrahim addinin annabi ibrahim wanda yake mai kakki wattakaza allah ibrahim khalila lalle annabi Allah madaukakin sarki ya rike annabi ibrahim ya zama majidadin sa fadinul islam huwa ra'sul amr addinin musulunci shine kan al'amari allazi man tamassaka bihi faza fi dunya wal akhirah wanda duk wanda ya riko da shi to zai rabauta a duniya da lahira zai samu rabo wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani musulunci ya zame ma addini falan yuqbala min to Allah ba zai karba daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma ranar lahira zai kasance cikin tafafu wani mala malam ya ce danni ba zai kasance cikin taaku ba wa huwa ad-dinu tara ikhtarahu Allah li safwati al-khalqi min ar-rusul domin shine addinin da Allah ya zaɓarwa fitattu keɓantattu zaɓaɓɓun bayansa na daga manzanni wal'amiya da kuma annabawa. wa ala ra'asin sayyidul asfiya wanda akan kan jagoransu shugaban masu jin tsoron Allah wa imamul anbiya da kuma limamin dukkan annabawa Muhammadin Sallahu alaihi wasallam annabi Muhammad tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace al yawma akmaltu lakum dinakum yau inna na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na zabar muku addini ya zama shine musulunci wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna ad-dina inda Allah al-islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci wato babu wani abu da ake bautar Allah da shi a kusanci ubangiji shi sai musulunci dukkan annabawan Allah musulunci suka yi babu wani addinin Ibrahim da wasu yanzu suke kira a zo a yi addinin Ibrahim a aka yi tamful na Ibrahim na wai addinin Ibrahim shine Yahudanci da Kiristanci da Musulunci wannan kuma Mossad ne na Isra'ila da CIA suka kirkire shi kuma da yawa daga cikin ƙasashen laraba suka ɗauka daga hewarin adiyan kuma aka koma addinin ibrahim wai duk waɗannan tunda asalinsu annabi ibrahim annabi yaqub da annabi ishaq da annabi isma'il sune asalin dukkan wannan annabawa naka su suka zo da yahudanci su suka zo da kiristanci tsatsan dai annabi Ibrahim ya zo da annabi Ismail tsatsan sai ya zo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali ko wannan ƙarya ne ba wanda ya yahudanci ba wanda ya yi dukkan su musulmi ne ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan musliman wa ma kana min al-mushrikin Allah ya musu ya ƙaryata su a cikin alkur'ani yace annabi Ibrahim bai zama da yahudi ba bai zama kuma kirista ba musulmi ne musulunci yayi daka babu wani addini da za a kotanci ubangiji da shi kuma ya karba sai musulunci annabi ibrahim huwa kumul muslimina min qablu wa fi hada annabi ibrahim shi ya ambaci mutane cewa musulmi ne kafin shi da bayan shi duk musulunci akai da aka musulunci shi ne kaɗai addinin da yake ake bautata ma Allah da shi lokacin yahudanci musulunci yahudawa musulmi ne musulunci suka yi lokacin kiristoci musulmi ne musulunci suka yi lokacin annabi Muhammad sallahu alaihi wasallam an soke komai musulunci a kan faman lam yuqir bi shahadatayn duk wanda bai tabbatar da bai furta kalmar shahada guda biyu ba zahiran wa batina a bayyane da a koye falaita min al-islam fi shay'in wannan ba wani musulmi bane ba wanda bai cewa ashhadu wanda bai ce ba ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan ba musulmi bane ba wala yaqwa lil abdi islamuhu illa idha hafaza ala salah kuma musulunci mutum ba zai karfafa ba sai ya kiyaye sallah wa dawama alaiha alaiha kuma ya dawwama akanta wa qama biha khairu qiyami ya tsaya mafi alkhairin tsayawa li annaha umudul islam domin ita ce binshikin musulunci kaga kenan sallah ita ce binshikin musulunci sai aka kirayi bayan musulunci aka ce tirasan da suka riƙe musulunci shine sallah fal abdu yastamiddu quwwata imanihi da rabbih bawa yana samun ƙarfin imaninsa da ubangijinsa wa kamali islamihi da cikar musulunci bi khaliqihi da mahalicinsa min as-sala da sallah fa hiya silatun bayna al wa rabbih sallah ita ce silar da take haɗa bawa da ubangijinsa faman lam yuhafiz ala salah duk wanda bai kiyaye sallah ba faqad qafa hadhihi wasiƙa alwasiqa allati tarbiquhu bi khaliqi samawati wal ard to hakika ya yanke wannan igiyar silar igiyar mai karfi wadda ta hada shi da mahalicin sammai da kasai wa awqa nafsahu fil khusran wal halak kuma ya afka kansa a cikin tatsewa da halaka wal iyadu billah Allah ya wa samma bayan haka faqad shabbaha annabi sallallahu alaihi wa sallam salata bil umudi manzala alaihi sai kwatanta sallah kamar kira na wannan na addini kamar wannan masallacin waɗannan filoli din ka umudil baikin alladhi ya yaqumu illa bihi kamar kirakun da ake kafawa gida mai dakin wanda baya tsayuwa sai da wannan tarafu wato musulunci ba zai taɓa tsayuwa ba sai da sallah kaga anan bayan ya faɗa mana muhimmancin musulunci ka zama musulmi sannan abu na biyu kuma zo sallallahu alaihi wa sallam yace to abinda zai karfafi musuluncinka ya haɗa ka da ubangijinka shine sallah babu abinda ya fi sallah dan haka farkon abin da za a mana hisabi a kai shine sallah duk wanda ya bar sallah to dan ya bar wani abu ma ba a mamaki man taraka salat duk wanda kaga baya daukar sallah da muhimmanci dan yayi wani sakarci yayi shirme ma kakka da komai zai iya ne yanzu idan muka duba a takaice saboda lokaci akwai abubuwa guda goma na izina kowane ɗaya daga cikin su izina ne da Allah madaukakin sarki yayi magana da su akan sallah abu na farko manzala sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki wasiyar da yawa annabi Isa tun yana fil mahdi sabiya yana zanan goyo yace wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya annabi Isa yana zanan goyo amma abin da yace wasiyar da Allah ya mun bis salati in yi sallah ta ka sallah ya jama'a annabi shu'aib yayin da ya hana mutanensa shirka da kuma fasadil iktisadi domin shi annabi shu'aib babban abin da ya kokarin hana yan mutanensa shine fasadul iktisadi corruption economic corruption shi ya hana yakin da ya tawa mutanensa kasuwancin su aikin sana'o'in algus da suke da menene da suke yi shi ya ta yaƙi da shi wannan shi ne da iktisadi mutane su zamanto cewa a kasuwannin ku ba Allah a sana'o'in su ba Allah aikin gwamnatin su ba Allah abin da yake gaban su kawai ne za su samu annabi shu'aibu akan wannan ya ta faɗa amma sai suka ce mushi qalu ya shu'aibu asalatuka ta'amuruka annasuruka ma ya ma ya abudu aba'una shin sallar ka za ta hana mu shi yasa bayan Allah suka ce duk wani mutumin kirki abinda ake umarta sa abin da yasa ya zama na kirki duk wani mai gyara abin da yasa yake gyara duk wani wanda ka ganin sa yana bautata Allah yana kaucewa sa'o sallarsa sai ta ga mushi duk wanda sallarsa bata ga mushi ba to sallarsa bata da amfani domin suka ce a Salatu ka ta amurka sallarka ce ta umarce ka wannan sallar da kake ita ta umarce ta annabi ibrahim abu na uku annabi ibrahim lokacin da ya je ya matar sahajar a cikin sahara kahila babu kowa ba gida gaba ba mutane ba komai ya je ajiye inda ka'aba take yake rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muqarrab muharram rabbana li yuqimu ka duba fa babu komai hajara kawai ya ajiye a cikin duhun sahara babu kowa amma ya ce na ajiye ta don ta tsayar da sallah don ta tsayar da sallah don ta tsayar da sallah ka duba tafsirin malamai za ka ga yadda suka faɗa mahimmancin me yasa annabi Ibrahim ya ajiye da ita kaɗai ya tafi ya juya kuma ya faɗa Ubangiji babban dalilin da yasa li yuqimu sala wa ja'ala afidatan nas tahwi ilayhi warzuqhum min as-samarat saboda mahimmancin sallah abu na hudu yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya haɗu da Ubangiji a munajati lokacin da Allah madaukakin sarki yake so ya mishi magana ala inni ana Allah la ilaha illa ana fa abudni sai ce ne wa aqimis salata li zikri sai ni ne ubangiji babu abun bauta bisa tantanta da gaskiya sai Allah ka bautata mun kuma ka tsayar da sallah wa aqimis salata li zikri annabi Musa dai lokacin da aka yi man wahayi wa auhaina ila Musa wa akhihi an tabawwa bi qaumikuma bi misr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan tayyibe wa aqimus salat ku tayyada sallah haka yake mushi annabi Sulaiman wanda a cikin suratul fat Allah ya kawo mushi ya kawo mana kissarsa lokacin da aka kawo masa dokinsa sa ya bashi sha'awa ya burge shi yake zagaye dokin yana gwada shi ya hau saboda yana tunanin wannan zai karfi a jihadi da ɗaukar kalmar duniya ɗaukar kalmar Allah kai har lokacin la'asar ya wuce sai da rana ta faɗi ya tuna da yi la'asar ba ya shigarta da doki faƙala inni ahbabtu hubbal khairi an zikin rabbi hatta tawarat bil hijab ya ta dukan doki yana dukan shi yana sukan shi yana makashi yana cewa ta hana ni sallar la'asar nabi suleiman ya shiga damuwa ya shiga tashin hankali ya ce ma a tafi da dawakan wannan fa ba wai hubbal khairi hubbal khairi kenan san doki ba kuma san duniya ba malamai suka ce a san jihadin da zai shi ya shagaltar da shi amma har rana ta faɗi ne sallar la'asar ba kaga wannan yana nuna mana muhimmancin sallah annabi zakariya a ina bushira ta zo mishi wa huwa fi salat fanadatul malaikatu ko wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab lokacin da yana sallah bushira ta zo mishi ta zai haifi annabi haya alaihi salatu wassalam lukman al-hakim lokacin da ya hana yake wa ɗansa wasiya ya hana shi ya kwaɗe shi ga barin shirka mu ba shi ratar sai ya bunayya akin sala ya ɗara tsayar da sallah manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya faru da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da wasu suka shagaltar da shi da ya tsallar la'asar ba ya ce muli'atullah muli'at Allahu uburahum naran kama shagaluna an salatil Ya ce Allah ya cika kaburburan da wuta kamar yadda suka shagaltar da mu ba mu yi sallah la'asar ba manzo Allah yayi wannan mummunan addu'a a kansu. Allah ya cika kabarin su da wuta Don ne sun shagaltar da mu ba mu yi sallah la'asar ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki haka yace wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ka umarci ahlinka bis salati kuma wasfajir ka jajirce a kai ke sasa na umar sallah biyar duk abin da yake gidansa sai sun fita sun yi sallah yara da manya tun daga ɗan shekara bakwai har sama sai ya yi sallah da tsakar dare sai ya tashi sallar nafila filama yana bi ɗaki ɗakin ɗaki ɗaki kawai abin da ake ji yana karanta wa amuru ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan sai ka umarci ahalinka da sallah kai haƙuri ba arziki nake neman ka nahnu narzuqu neman arzikin ka yana hannun mu kai da me ka neman kuɗi ya hana ka sallah ya hana ka kula da haƙƙin iyalinka mu ne masu azurtawa sai muka ce ga abin da za ka yi ka yi sannan ka fita neman kuɗi mai azurta ya azurta ka maka ta ka ɓata lokacinka shi mai azurtawa ya ce ga abin da ya kamata ka yi in kana son kuɗin yasa ba wanda tun daga kan manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba wanda ya wasa akan sallah shi da ahalinsa shin matarka tana sallah biyar akan lokaci ƴaƴanka tana sallah biyar akan lokaci wannan shine umarnin da Allah ya ba mata da yawa daga cikin mu ba su iya fito da ƴaƴansu sallah ta asuba kullun shi ɗaya yake fita bai iya fito da ƴaƴansa ka haife su ka ci da su ka shayar da su ka biya musu karatu ka musu sutura ka musu komai amma ka kasa fito da su sallah wani wani irin uba ne to kuma me zaka iya a duniya kai da aka ce ka kula da makotanka me to gidanka ma ka kasa fito da su sallah manzala sallallahu alaihi wa sallam abu na goma ƙarshen maganarsa yana rikin lafiya da ya rufe da shi da ya ɗago abin da yake cewa na na Aisha as-salatu sala ya Aisha as-salatu sala as-salatu sala haka ya koma ga ubangiji shine karshen maganar manzon Allah sallallahu alaihi sallam sallah sallah a kiyaye sallah a kiyaye sallah ya koma ga ubangiji na rabu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi sallam anan yace ai umudid din ginshikin addini shine sallah sannan yace kuma bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam anna a'la hadhihi al-umur wa arfa'uha aqulu wannan al'amarin al-jihadu fi sabilillah jihadi fi sabilillah muna nan muna magana akan jihadi muna magana akan shari'a kuma sai mun yi magana akan ta duk yanda makiya addini suka bata kalmar suka ƙirƙiri wasu ƙungiyoyi don su bata kalmar jihadi dubo ko haram isis mamudawa da'i duk waɗannan ƙa'idodi gabaki ɗaya motsad ne da CIA suka ƙirƙire su don su lalata musulmi su daina magana jihadi sai da ya zama to yanzu har tsoro ma malam yake yi magana akan jihadi ko a tabbata shari'a ko ba zai yi ba jihadin da suka yi na barna wannan ba mu yarda da jihadin boko haram ba barna ne ban da na yan da'ish ba ba mu na isis ba babban misali akan haka yan isis da yan da'ish duk barnar da suka yi a ƙasashen laraba ba su taɓa kai wa isra'ila hari ba a tarihin su duk barnar da suka yi musulmi suka kashe kuma wannan kace jihadi duk manya-manyan kwamandojinsu farar ɗaya suka bayyana farar ɗaya aka neme su aka rasa duk sun ga mu sun saki wando sun yadda asuwaki sun koma turai suna wasan su sun gama muhimmar za a tanadi mutum ne ya yi su shari'a ya haddace qur'ani ya yi bukhari kutubu sitta ya haddace larabci ya yi menene zama hafi, yana magana da addini da aya da qur'ani da menene kan magana jihadi da an tsare da ya gama aikinsa za a kirawo shi ya aske gemun sai saki wandan sai menene a kai shi can wani bit na California ko ta ƙasa shi kenan an gama maganarsa damar rana ɗaya bayyana duk wannan dalilin da aka yi musulmi su daina yin maganar jihadi har aka zo ma maganar duk wata aya a manhaji a salabas ɗinmu duk wani abu da yake magana a jihadi a saudiya a kasashen laraba a tsire sau da aiga abin da yake kaiwa zai kai yara su zama terrorist daman dalilin da aka kirari kirkiri waɗancan terroristin don a zo a wa musulunci illa amma mun san jihali da sharuɗansa da shugabanci na addini a zo a hana ku yin addini ƙwaƙwaluwar addinin musulunci shi ne jihadi kuma aljihadu batin manzo Allah ya ce ila yana nan har ranar tashin alqiyama a yau muka samu daula a yau aka zo aka hana mu addini a yau aka ce ba za mu yi sallan nan ba ba za mu yi wa'azi ba ba za mu yi komai ba babban abin da za mu yi shine jihadi aka zo kuma yanzu ake magana tatbiqu shari'a ma a hana a daina magana akan tatbiqu shari'a duk kasashen duniya fa sun haɗu akan haka domin ajandar turawan yamma a daina magana shari'a musulmi ya rika kamar kalmar shari'a kuma kalmar shari'a haka ta zama na mana kwanan nan a nan biyu ke ko shekara biyu ba a yi ba aka ba da dama a buɗe department of shari'a yanzu an hana an cire sunan shari'a duk wani abu da shari'a in sa ake kwanan nan yan bayi ma aka taso mata ba dan Allah ya yayi da an sa Islamic studies din ma ka je ka ga syllabus din da aka mayar da shi yanzu za ka zama islami sani ne a rasa ko mai kai duk wani abu na addini ya ƙasa ake wasu musulmi suna ta yaya a yaƙa amma saboda jahilcinsu a musulunci suna ganin cewa da wai ci gaban al'umma addini ne ke hana ci gaba wannan magana ma'amar kazafi ya mana ita a libya wadda torore ibrahim torore na burkina faso yi kwanan nan a gabana ƙazzafi a sudan ya yi wannan magana ya kalle mu ɗalibai kai tashi daga ina kake daga mali muke ni kake karanta shari'a kai tashi daga ina arabi kai tashi daga ina lugha kai tashi kaza kai tashi to kai kun zo kuna ɓata lokacin ku ku je ku karanta handasa engineering ku je ku karanta economic ku je ku karanta kirkira abubuwa duk science da uh, uh, uh, pharmacy da likitanci da menene technology duk kuje ku yi ta karanta su computer science ne ku je duk ku karanta kawai ku zo kuna ɓata lokacin yawa wa wa'yansu sun tashi a lokacin sun raddi sun ce ai wani daga cike ya tashi ya ce an yi da kake gani matsas gare ni akan injiniyarin ɗin da kake magana amma na zo in koyi addini na ai musulunci bai hana ba mutum ya ya koyi zamani wato da yawa daga cikin musulmin larabawa manya da shugabanni da yan boko abinda aka nuna musu addini da karatun addini ci bayan kuma shi yake hana ci gaban al'umma kuma ƙarya ne tsora su aka yi akan haka addini manzala sallallahu alaihi wasallam da yace in tsora sakan daya a tashi alkiyama kana da abin shuka iri ka shuka ta danino manzala da ya mu koyi kowane ilimi manzala da ya mu koyi kowane yare manzala ya zaburar da mu akan gina rayuwa alkur'ani ta zar imaratul ard gina ƙasa da tattalin ta wato ko lokaci ɗaya ba yanda ya zama to karatun musulunci da musulunci da wa'azi ya hana ci gaban al'umma sai dai al'umman mabarnata ne malaysia ba sa musulunci muhadir ne tserar daga ƙasar daga bala'i kwanan na ya bikin cika shekara ɗari da wani abu ya kai su da na'uwa malamin addini ne amma addini ya hana shi yayi sauran kasashen duk da suke kiristanci su amerika inda suke daular kiristanci ne suna zuwa coci suna menene da su ingila cocinsu addininsu ya hana su Iran duk abin da ta samu a discord ɗinta ba haka take shi'a ba imamiyya shine ma addinin ta take yin addinin shi'a yanzu ya hana ta ta kaira mizaye ta kaira duk abubuwa wanda yake nuna kenan addinin da kake yi daban kuma himmar da za ka yi ka gina duniya daban sawa'un addinin buzi da ake yi a indiya ya hana su ci gaba da yin nukiliya addinin Pakistan da suke ya hana su ci gaba wato an takuda al'amuran sai a ce wai karatun shari'a da addini da wa'azi da ne shi ke hana ci gaba alhali mutane ne mabarnata lalatattun shugabanni masu kasa kuɗi wanda ba sa shajja'a ƙarfafa ilimi da koyon shi shi ya kawo ƙasa ta rushe ba addini ba don yanzu da suke faɗa da shari'a da addini don me yanzu a duk kasashen duniya ake tafiya kan tafliko shari'a manya-manyan filosofi na amerika na duniya suka ce ba abin da zai fitar da musulmi duniya daga cikin bala'i sai shari'ar musulunci kai kana nan kana kan shari'a baka san shari'a yayin da kirista a nan yake ta magana a cire shari'a lo a yanzu kuma a wannan lokacin a isra'ila suke sanar da panel na alƙalai na shari'a islamic law a yadda duniya take koma musulunci yanzu wani musulmi ne suke yasa wato dole da yawa daga cikin yan boko abinda suke gani cewa turawa sun wanke kwakwalwarsu ba abin da ya kawo mana kawo muku ci baya sai musulunci Sau da kuna rayuwa shi sa wata profesa a Misir take magana tace to kuna ta cewa kuna ta karanta bukhari kuna ta karanta muslim kuna ta karanta muwatta kuna ta karanta kaza kun isi gaba yayin da duniya take kuna ce mana yayin da mutane suka hau duniyar wata ake AI ake menene ake menene ita bata san suka ce ku ba ku san ba duk wannan ilimin na duniya ba musulmi ne suka kawo AI algorithm din waye kawo shi musulmi ne ya kawo shi AI din yace to ku ga kunan muna tare da ku ku ba ku je duniyar watan ba ko ba ku iya bukhari da musulun ba yanzu suna nan su dan za ka ga suna yaƙar shari'ar musulunci su ba su fitar da mu daga cikin talauci ba ko ba su iya shari'ar ba ma yanzu abin tsoro ne ma ka zo kana magana wani shari'a ba wani musulmi da zai zo tsoron wai ya ɗabbaka shari'a mu abin da muka yi imani da shi ne babu abin da zai fitar da mu daga cikin matsalolin da muke ciki sai bin Allah da tasbiki da ɗabbaka shari'ar musulunci duk abin da ko muka ɗabbaka ba shari'ar musulunci ba to mu sani musiba ce da bala'i muka buɗe a kanmu ko ba za mu taɓa ganin daidai ba naka da yawa daga cikin manya kamar shi turore ɗin nan kawai sun jahilci musulunci kuma da makiya musulunci shine musulmin da suka suka colorist musulmi wanda yan colorist waɗannan su ne babban makiya musulunci wanda suke gani a aure musulunci kawai a sha'airar ta a ayi sallah ayi azumi ayi zakka ayi yi nifasi a haila shi ke nan amma duk abin da za a yi magana a duniya ka ayi magana musulunci wannan sun fi arna illa a musulunci wanda ka je yana cewa babu siyasa ka a haɗa siyasa da musulunci ka haɗa economic da musulunci wallahi wannan ya fi arni ya fi arna illa da musulunci domin musulunci addinin Allah ba a kawo shi bane don wannan kawai dan da wannan ne shi kenan sai a zauna a yi ta sallah amma addinin musulunci sai an tabbaka shi gaba ɗaya eh wata ila abinda za su faɗa wani lokaci ai ba laifin addini ba da sai mun zo kawai mun yi karatu muna ta zagin juna muna ta faɗa da juna eh wannan gaskiya ne wanda kuma ba addini ne ya umarce mu ba Akin addini bai umarce mu ba kawai dan nazo ina da wani ra'ayi in zo in ta zagin al'umma ina mu ta faɗa a junan mu muna ta kace na ce mu tsale kalubalen da yake fuskantar mu mu ta faɗa cikin gida da yawa wasu 'yan boko abinda suke kallo sai su ce wannan abin addini ne ba addini ba ne ba kan zuciyar malamai ne wasu daga cikin cikinmu amma yadda aka tashi ana yakar addini ana yakar musulunci ta kowane baji ya zama dole musulmi su fuskanci barazanar da take gabansu ba kawai sai ta kafurta mutane ba sai ta zagin mutane mu mu zagi yan ɗariƙa su su zagi yan izala yan izala su zagi wancan wannan mai ta zage-zage da ta juna wannan ba wannan ne a gabanmu ba da yake gabanmu shi ne tunkaran matsaloli waɗannan bambance-bambancenmu dalili da hujja ba zagi ba wani abu kawai ka faɗi hujjarka ka yi bayani kaza addini ne shi ga hujjata ga hujjata ga hujjata wasu da yawa daga cikin an boko abin da suke kallo ka ai duk musuluncin naku zage-zage ne da faɗa da rigima da juna shine musuluncin naku musulunci ba haka bane haka muna cikin wani halin da ya kamata musulmi su shiga taitayin so a ce a gama da mu gaba shi in su saurari da shugaban Tanzania ne ko Uganda ya tsara faɗa irin ya jaddada za su yi ta faɗa mu a nan Najeriya sai na aikata an fara zare musulunci daga cikin lamarurkan gwamnatinmu kuma kiristoci za su ta yi wa aiki dare da rana sau da iyayen gidansu da suke jin tsoro na turawan nan Maka ya zama wajibi mu tsaya shi yasa malam yake wa ho abdullul a'malu ba'da al-fara'i jihadi shine babban mafi falala ayyukan bayan farallai kama kala imamu ahmad wa ghayruhu kama yanda imamu ahmad da wani sa suka fada qala mubarak fori fi tuhfatil ahwazi mubarak fori da yawa littafin imamu tirmidhi sharhi yake cewa qawluhu wa zurwatu sanamihi al-jihad manzala sallallahu alaihi wasallam da yake da al al'amari shine jihadi fihi isharun ila su'ubati al-jihad wannan yake nuna wahalar jihadi wa uluwi amrihi da kuma ƙwaƙƙoluwar ɗaukaka al'amarinsa wa tafawwuqihi ala sa'il al'amal da kuma yanda ya zarce ya girmi ya fi dukkan wata ayyuka wal jihadu min al jahd al bisat idan aka ce jihad daga jahadi wa huwa al mushaqqa shine wahala aw bidam wa huwa taqa ko al jihad bitaqa shine ƙudura da iko ya annahu yubdilu domin duk zai bayar da ikonsa da ƙarfinsa fi qitalil awi adu inda fi'ilil adu misal zalika yayin da maki ya dage ya yaƙe shi shi ma ya yaƙe shi domin Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah ku yaƙe su har sai ya zamanto babu wata fitina ba hana ku addinin ku ba addini ya zama to na Allah kuna bautar Allah duk wanda yazo yace ba za ku yi shari'a ba ba za ku yi addini ba abin da yake nuna cewa to ya kauku yake dan haka dole ku ce ma a'a ku yaƙe shi wa qala manzala sallallahu alaihi sallam yace ala ukhbiruka bi al amri kulli shin bazan baka labari ba kan al'amarin gabaki daya ai bi aslu kulli amrin asalin kowane al'amari wa umuduhu wa amuduhu bi fathi awwalihi ko kace wa amudihi wa amuduhu ma yaqumu wa ya'tamidu alayhi abinda ake yatsa tsayuwa kuma a dogara da shi wa zurwata tanami ko sinamihi bi kasari zali wa huwa al wa bi dhammiha wa haka bi fathiha wannan kaza musallata ce za a cewa sinamihi ko sunamihi ko sanamihi ai a'ala shay kokoluwan al'amari wasanam bil fathi idan aka ce sanam da fataha martafa min bahril jamal qaribu unuqihi duk abin da ya girma wannan tozan na raƙumi na kusa da wuyarsa shine sanam shi shine mafi tozar raƙumi in ka taɓa tozar raƙumi ai kan tozar raƙumi ya fi tsawo da nisa akan dukkan wani shashi na jikinsa to shi yace shine al-jihad wa hakaza katama al-muallim rahimahullah al-usul al-thalatha yace haka malam ya rufe wannan lissafin shi na al-usul al-thalatha bi hadha al-hadith al-jami da wannan hadisin wanda ya haɗe komai da komai kuma radda al-ilmu ila Allah sannan ya da ilimi zuwa Allah yace Allahu a'lam والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه sannan ya yi salati ga manzan Allah da alayensa da sahabbansa sai shi ko mai shafi ya ce fa nas'alullah an yulhiqana bihim bihin firdaus fil muna roƙon Allah ya haɗa mu da shi annabawa da sahabbai da alayen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam fil firdaus a cikin aljannar firdaus bimannihi wa karamihi da ta gomashin da ta gomashin sa da karamshi karamcin wa an yataqabbala hadha al-amal kuma ya karbi wannan aiki min muallifihi daga wanda ya wallafa littafin na farko Muhammad bin Abdul wa sharihu da kuma wanda ya sharhinsa sa muka karanta Muhammad al-Hassan kenan wa kullu man sahama fi idadihi wa nashrihi da duk wanda ya taimaka wajen haɗa littafin da kuma ya haɗa shi da karantar da shi wa ashkuru li ikhwanina alladhina lam wannu alaina bi isra'i hada alkitab alkarim yace ina gode yan uwana wanda ba su mana ruwa wajen ƙari akan wannan littafin mai girma wa tazwiduna bi fawaidil qayyima suka ƙara mana fa'idodi masu girma fa as'alullaha an yaj'ala hadha al-bahr khalisan liwajhihi ina roƙon ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan bincike nawa nayi shi domin Allah innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi lalle majibancin haka ne ko mai iko ne wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين انتهى شرح الأصول الثلاثة أنا na faɗa da farko, da shekara bakwai insha Allah muka gama wannan littafi shekara bakwai din nan mun tsallake azumi kuma da lokacin uzururruka duk da muka yi muka baya amma dai zuwa yanzu mun gama da haka mutane suna ta tambaya abubuwan da za mu yi mutane suna ta tambaye za a iya samun audiyansa ga baki ɗaya to nake cewa mawuyaci ne haka inda wanda zai haɗa mana audiyansa ga daya ɗaya wataƙila wanda yake sauraro tun daga farko zuwa ƙarshe to muna tashi sannan kuma daman ana sanya shi a gidan talabijin gidan talabijin na sunna tv kuma ana sanya shi a ikara abin nan gidan talabijin ɗinmu na gidan rediyo mu na s radio da kuma gidan rediyo na legend da hamdala a daura duk ana sassa wannan karatu na naka akwai na farko da yawa da ba mu samu ba wataƙila idan mun samu na farko za a dawo a yi fatanmu duk abin da muka karanta a cikin wannan allah madaukakin sarki dukkanmu ka sa kan ya mana da alkhairi Allah madaukakin sarki ka ba mu ladan karatu da ladan nazari da ladan bincike da ladan tsayuwa da muka yi da kuma saurara Allah madaukakin sarki duk abin da aka faɗa na alkhairi da wanda zai ƙara darajar mu da falalan mu a gaban Allah Allah ka tabbatar mana shi duk abin da aka faɗa na ki ya Allah ka guje ka guje mana shi ya zan jalalu wal ikram wanda suka taimaka wajen yadawa da wajen karantarwa da wajen sauraro da wanda suka ba da gudunmuwa a sanya a talabijin ko a rediyo da wanda suka ba da gudunmuwa wajen ɗauka yaɗa a facebook da sauransu da wanda suka ba da gudunmuwa ta kowane hanya ne Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka mana ta goma shi da aljanna sakamakon wannan aiki kuma kamar yadda muka faɗa akwai littafi da muka zo da shi wanda insha Allah wanda za mu fara sati mai zuwa da izinin Allah wannan littafin gashi nan makarimul akhlaq min wahayi imami a immatil akhlaq wannan littafi zai magana ne akan makarimul akhlaq domin mun yi tauhidi to daman musulunci an gina shi akan abubuwa guda uku na farko mafi mahimmancin ginin farko shine tauhidi ko mun gama wannan littafin na tauhidi gine na farko ibada mun yi alwadi mun yi littattafan bulugul maram sharhunsa da komai mun yi shi nan sannan abu na gaba shine makarimul akhlaq manya-manyan ɗabi kuma yanzu muna da matukar buƙatuwa a ɗabi'un musulunci menene muke da buƙatuwa ya fi ta'addin talent ɗin da muke fuskanta ƙalubalen da musulmi suke fuskanta a yau musulmi suna fuskantar ƙalubale ƙalubalen fa ƙalubalen mu ne ko kan mu wanzu dubo za ka sha wahala ba nan kalubalen ba ƙalubalen da yake gaban musulmi a kashe mu gabaki ɗaya ko mu shine ƙalubale in kana zaton ma akwai wani kalubale duk wasa ne wannan shine kalubale domin maƙiya Allah da maƙiya addini babban abin da suka tuhuma matsar musulmi suna nan suna ci gaba da addinin su to shine zai mai western civilization ta kafa wannan haimanan turawa da haimanar turawan yamma ba wani barazana a wajen su sai addinin musulunci shi yasa suke yakarsa kuma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kudirarsa ta kauniya kaddararsa ta kauniya sai ya sanya duk inda arziki yake a duniya to mafi yawa kashi 80 cikin 100 a bangaren musulmi yake shi ma wannan yana cikin tashin hankalinsu yasa duk wannan abubuwan da ake rikice-rikicen nan ba za a daina ba za a ci gaba za su ci gaba wala yazaluna a hatta dukun an kun in dama Allah ya faɗa mana ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sun barku, sun juya baya ga barin addinin ku gwargwadon ikon su za su ta yaƙan mu ta ko'ina yanzu ana yaƙan mu ta ko'ina ana ɗaurewa makiya musulmi gindi su cika ransu ba babbaka a kashe mu a ƙona gidajenmu a mana komai kuma a zagaya a ce mu muka kashe mu a cewa Janasai a Najeriya ga shi duk abin da muke gani kiristoci sun je su kashe musulmi su ƙona su su yi jana'izar su su yi rami su binne su ga su nan daga dai a rufe fuskokinsu dan da an gan su an ga musulmi ne amma daga ganin suturarsu da kayansu da yadda aka binne su ba a kwaci ba ana watsa musu kasa da wulaƙanci a gurin kuma ana nuna duniya wai kiristoci ne aka kashe a kashe mu a yi mana ta kiristanci kuma a ɗauki bidiyo a duba duniya an kashe kiristoci kuma har wani jaki trump wannan aladar har ya rinka magana cewa ana kashe kiristoci a najeriya har yanzu kun ji satin da ya wuce satin nan yana yaba tinubu akan yaƙi da ta'addanci ba fa yaƙi da ta'addanci mu ba yaƙin da ta'addanci wai ya kare kiristoci saboda an kashe musulmi a ɓangaren inda kiristoci suke da majority shine ake yaba mushi wato yaƙin ta waje ta gida ta ko'in salabas in 'ya'yanmu ku je ku duba islamic studies ya yake arabic kina an ciccire yanzu syllabus na jami'a in ka zo mai karanta islamic studies sai da wani civil education wani karanta ma ne islamic studies din a cikin duk wani abu na haimana duk wani abu waje hassas wani ne ne mai rudu ba ba mu za a sa ba to da haka ake kaskantar da al'umma musamman ma kuma al'ummar da take jahila irin tamu wanda muka jahilci addinin muka jahilci kanmu muka zamanto kowa kawai ɗan tsako ne a muka kidangi kura ce kowa tsere da na baki wanda aka ɗauko aka ba shi kuɗi aka ba minista aka yi mishi kaza aka mishi kaza shi kenan duk abin da za a yi wa al'ummar ta a yi musa bai damu ba to wannan kasancin al'ummar duk za su gama karɓo kuɗinsu za su gama abubuwa lokacin da aka tafi kaskanta mu da su da mu din gabaki ɗaya za a kaskanta kuma gabaki ɗaya da mu da su za a wulakanta da ƴaƴansu da ƴaƴanmu duk za a maida bayi a kasan nan ka karɓo kaɗan ko da yawa da abin da za a baka a baka amma daga ƙarshe dai mu za a kaskanta da al'ummarka in al'ummarka suka zama to ba su da kataɓus ba su da an kaskanta su ba abin da za su iya to kai ma baka da kataɓus baka da abin da za ka iya kuma an daina baka kuɗin domin an gama da al'ummarka dama yanzu taimakonka ake nema don a kai mu ƙasa kuma kake taimaka musu dare da rana su kai mu ƙasa to za mu je ƙasa din in mun je ƙasa la qaddara Allah kai ma ka je ƙasa duk abin da ba a yi nan kuma ajanda ce ta duniya wayannan karnukan kasan nan kawai suna taimaka abin da duniya take so ne ma ajanda ne ta duniya amma abin da muke da tabbaci da shi cewa duk wannan gwagwarmaya da ake yi da duk wannan abin da ake ba wanda ya ce gabayan musulunci da musulmi ai an yi da da abubuwan da za a yi an kashe mutane Katar wani irin kisa ne ba ta yi ba da ta shiga Qatar da suka shiga da suka shiga wajen mutum miliyan ɗaya dona abu suka kashe da malamai suka ƙona littattafai ruwan furat sadda ya canza kala da jini saboda mutanen da aka kashe malamai da suke rubutu akan tarihi suke cewa ban ma san na akwai wanda zai karanta abin da na rubuta ba saboda malamin yana rubuta yadda takar suka yi barna yana ganin cewa ma an daina musulunci duk wani musulmi an kashe shi amma yau waɗannan ɗan hizbul na takara ɗin da komai da komai yanzu ya inda suka fito suka yanzu ya turfiya ta koma akan musulunci ta dawo yau ispaniya Angelus spain mutum nawa aka kashe malamai nawa aka kona ku ya ake yau ya spain ga sanan ta fara dawowa fara bude masallatan juma'a bayan shekara 500 da kullewa yau bosnia da menene mutum nawa ne aka kashe shishan a rasha mutum nawa ne aka kashe duk ana kisan wannan zaka zata cewa musulunci ya gama amma sai an gama kisan an gama komai ko musulunci ya kara tasowa to kowa zai yi duk abin da zai zai kashe wanda zai kashe zai kaskantar da wanda zai wanda zai mutu a musiba da fitina zai mutu amma dai a ce an kashe musulmi gabaki ɗaya an daina musulunci ko an kashe musulunci wannan har a naɗe ƙasa in ka ga musulunci ya zama ƙarshe to sai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama za ta tashi ala asrarul khalqi lokacin da ba wanda yake cewa Allah Allah to a lokacin wa'adi ya zo masharranta ne a ban kasa Allah ya dauke ya zo da iska duk wani mumini ya tafi aljanna to sai a bar ashrarul khalqi sai musiba ta zo ta same shi to nan kuma sai a ƙarshen duniya ma a yanzu za a gama duk abin da za a gama za a gama duk abin da za a yi menene menene ittila'in mu a matsayin na musulmi a yau shine me alakan mu da musulunci shine mu ittila'in shi muna kan musulunci duk wannan matsalar da ake samu da yawa daga cikin mu ba ma kan musulunci ne shugabannin mu da mabiyan mu duk wannan kaskancin da muke dauka ai shugabannin kasashen musulmi ba su yi abin da ya dace ne shi yasa muke cikin wannan kaskancin da bala'i saboda da yawa daga cikin shugabannin daman sana'atul garbi tura suka yi su to babban abin da zai dawo da mu kan musulunci ko mu gagara shine kyautata mu da halayen mu. to shi yasa muka sa wannan littafin makarimul akhlaq kaga inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da al'amuransa da yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yi kuma da yadda sahabbansa suka ɗabi'antu da yadda ya ɗabi'a da kuma yadda Allah ya buɗa musu ya ba su nasara daga ya zama wajibi a kanmu ba yawan sallah ba ba yawan ibada ba abinda za mu ƙara waita da shi ɗabi'unmu da halayenmu kuma wannan idan ka karanta shi daga bango zuwa bango ka gaba ka canza ba to ko a lahira baka da rabu ne wallahi ka karanta wannan ka gaba ka canza ba to ko lahira baka da rabu to da ai ɗabi'u ne da halaye wanda za ka yi imajinin za ka yi mamaki yadda musulunci yake son al'umma su zama za ka wayi gari in ka karanta shi kamar yanzu kwanan nan muka yi daura ranar asabar da lahadin da ta wuce wanda dalilin da mun yi karatu a nan ba muka yi samina a birnin Kebbi muka tara malaman Juma'a nake faɗa musu nake in ka karanta wannan littafin daga farko zuwa ƙarshe abinda za ka ɗauka musulmi suna gefe ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi sallam yana gefe ɗaya kuma hannu ɗaliban ilimin da malamanmu muna gefe ɗaya manzan Allah yana gefe ɗaya dan ka ji tawazi'u irin na manzo sallallahu alaihi wasallam kai karanta akwai wani babi da ya tawazi'un ka kaga daga cikin malamai wa zake da wannan tawazi'un ba ma dalibai ba nake ba da misali yanzu akwai malaman da kafi karfin sun fi karfin ka buga musu waya ko kana ɗalibin ilimi saboda suna hawa jib jib suna hawa manyan motoci in ka buga musu ma ba su ɗauka sai ka haɗu da suna ta buga ma waya sai wai malami ya ce kai test ka ce ni ne wane wane kawai kolo alaran ma dan Allah ya ɗaga shi kawai ya zama wani abu shi ba ko ba ɗan gidan kowa ba babansa ma ba wanda ya san shi da wannan ilimin ne ya ɗagu amma yana girman kai yana zaton wani abu ne ko game ilimin kaji yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da mutane ba wani ɗagawa ba wani girman kai ba wani wani jiji da kai shi yasa zaka karanta littafin ka ga al'umma daban manzala sallallahu alaihi sallam daban wannan shine babban abin da kalubalen da yake gaban mu yana hannun Ahmad shine kalubalen da yake gaban mu ka fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa mu shiga wannan littafi alkhairi kuma Allah ya sa mu fahimce shi ubangiji madaukakin sarki ya taimaka mana Allah madaukakin sarki ya mana jagora sannan akwai mu'assasatu darul ulum za wata gaggarimar lacca a ranar asabar dakta wanda za a yi maudu'i akan al'umma tarbiyyar yara haƙƙin iyaye ne da al'umma da kuma gwamnati wannan asabar ɗin 25 ga wata 11 ga watan safar magariba zuwa isha'i a mu tsohon masallacin mu na farko na sunna a wannan unguwa na masallacin Malam Muhammadu Babarbare wanda yake layin ED mai ƙasa nan kafin plaza to a nan ne za a yi lecture insha Allah haka fatan ba Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya akwai neman taimako kuma da za a tsagaya a wanda